Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Kamar yadda watakila kuka je a cikin labaran duniya, kasashen yammacin Afirka takwas, renon Faransa, sun amince da sauya sunan takardar kuɗin da suke amfani da ita a hukumance daga sefa zuwa eco. A daidai lokacin da ƙungiyar kasashen yammacin Afirka ke shirin samar da kuɗin bai ɗaya mai suna eco. Lamarin da ake ganin riga malam masallaci ne ga shirin na ECOWAS. Wani tasiri wannan mataki zai yi ga tattalin arzikin kasashen renon Faransa? Ya kuka kalli wannan mataki nasu duba da cewa kungiyar ECOWAS na shirin samar da kuɗi bai ɗaya mai wannan suna. Bari mu soma da ra'ayin malami na farko daga jamhuriyar Nijar wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Faransa mai magana Idris Majallo Lolo mun ba guru fura masu daga jamhuriyar Nijar. To lalle wannan kudin da ake so a hiddo da an kai taro jiya lalle to shugabannin kasashen mu na kamar yammacin Afirka kan mai guda guda takwas wannan babu namiji ko daya cikin su saboda in kun diba duka tsoro suke yi ba yau ba ake zanken wannan zahidi kudin amma ba hal yanzu a cikin su ba samu namiji ko ɗaya ko biyu wanda zai fara hidda kudin dan a ce sauran su biyo ba su masu hidda kenan ka gani duka zancen ne suke ta hodi saboda mun ga mun ji mun ji diskurin wa tara da yayi hodi duka zanke ne na banza da yofi kawai wannan zanke an ke yi na yarda talakan na kasashen su kuma mun ga mun gane su kenan wannan zancen canjin kudin wannan su suna tsoron faransa ba sai ba ma faransa laifi na gode radio faransa mai magana Idris Majal Lolo mun ba ni group prime masu daga jamhuriyar Niger assalamu alaikum gidan radio faransa kai tsaye kuna tare da Suleiman Adamu da Fatiskum daga jihar Yobe. Hakika muna matukar farin ciki da shi amma fa matukar idan zai taimaka musu ta harkar kasuwanci. Sannan kuma ya kamata idan za su hakan ya kamata su yi kuri'u domin a kada a tabbatar da wanda suke yadda da amincewa da hakan harufi. Na gode rediyo Faransa kuna tare da Suleiman Adamu Tan da Fatiskum daga jihar Yobe a tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba daga Gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Magana gaskiya shishigi ne da iya yi. Ƙasashe takwas da nan Faransa suka yi wa ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma. Gaskiya amma su bar su kawai su canza wani don mai da kuɗin su daga sefa zuwa eko. Ya kamata kasashen Afirka su yi hakuri kawai su bar wa Allah. A tashi lafiya Radio Faransa International mai magana Alhaji Umar Foreba daga Gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Salamu alaikum RPO Hausa mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar a hali yanzu na kira ku daga birni mai. E eh, gaskiya wannan canji na kuɗi da za a yi daga sefa ya koma eko e eh, lalle muna sa ran za a samu ci gaba mai tarin yawa saboda idan ka lura da ko kasashen nahiyar turai da kake gani kuɗaɗen su ne da ya kasance na bai daya suna al'amuran kasuwancin su daidai yadda suke so amma mu ma idan ya kasance an yi irin wannan abun gaskiya za mu ga ci gaba da fatan za mu samu ci gaba mai tarin yawa kuma kasashen mu na ECOWAS muna fatan Allah ƙara haɗa kansu su rika hudu don mu abubuwa wanda zai kaci ci gaban kasashen mu da fatan a tashi lafiya yar hausa mai magana isu malatai da magarmi jamhuriyar Nijar a halin zina na kira ku daga birnin mai tashi lafiya. assalamu alaikum gidan radio france international mai magana dauda hudu guro mai kifi bulabulan bakin salo to hakika wannan babban abun farin ciki ne domin kuwa daman ya dace a ce kasashe da suka samu gashin kansu a ce suna amfani da kuɗi nasu na bai daya yin haka shine zai kara bunkasa musu tattalin arziki da harkar kasuwanci nasu amma a ce har yanzu wata ƙasa ita take da ikon buga muku kuɗi sai abin da ta ga dama za ku yi to wannan an ba ku yanci ne za a ce amma gaskiya ba a ba ku cikakken yanci ba to muna fatan hakan zai kara bunkasa haɗin kai da kasuwanci adalci a nashiyar afirka na gode gidan radio france international mai magana dauda hudu guru mai kifi bulaburin bakin salomu ta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu rfi hausa sunana abdul Arif Nijar, ra'ayi na a yau dangane da wannan lamari na kasashen ecowas wannan sefa da za a sama sunan ecowas a mu ce to gaskiya wannan lamari mu ba mu gamsu ba da shi kamar mun gani kamar sun yi riga malam masallaci ne tunda deja ita hukumar afirka deja ta yi kamar bayo ba take da tsarin wannan na cewa za ta sanya wannan suna mai suna eko na kasashen yammacin afirka gaba daya akan wannan yaban ga kudin nan na ecowas ba kenan imuwa ba kenan wannan mataki da imuwa ta dauka bai yi ba ya kamata a ce tun da su bari har su gani yadda su hukumar ecowas yadda za su gudanar da wannan tsarin nasu na goro daga arul arul tunisia Assalamu alaikum Radio France International mai magana mun si dan gambo daga sabon titin kwado a jihar Kazan Najeriya. To a tasirin da wannan canza kuɗin daga sefa zuwa eco wanda ainihin kasashen renon Faransa za su yi gaskiya yana da matukar muhimmanci domin kuwa za yi zama na sun samu daidaito wurin daraja kuɗaɗe da kuma hada-hada a kasashe a ci gaba da damawa da su. Wannan mataki ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma muna lalimar habin da shi. Na gode yarfi. daga Masti Dan Gambo daga jihar Katsina Najeriya. Mai magana Umar Bakal Makarai ke tare jamhuriyar Nijar, mamba cikin dandalin 'yan gwagwarmaya. To yanke shawarar amfani da kuɗin eco da shugabannin Afirka ta yamma suka yi musamman na Afrik Francophone za mu iya cewa hakan ya yi daidai sai dai ba abu ba ne ba mai sauƙi aiwatarwa kamar yadda yake abu ne mai sauƙi a ambato a baki saboda ba ma tunanin shugabanninmu za su iya cika wannan alkawalin da suka ɗauka duba ga yadda suke yi wa ƙasar Faransa biyayya sama ma da yadda suke wa wani wata ƙasa ta daban ya kamata talakawa su sani cewa wannan shugabannin suna ɗaukan alƙawura ne wanda ba za su iya cikawa ba amma dai an ce fata na gari lamiri ina musu fata alƙawari Allah ya sa su cika alƙawarin da suka ɗauka na gode. To masu sauraro kada a sha'afa ana tare da sashen Hausa Radio France International Arafai cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio France International mai magana mutaka MTK daga nan shawu karamar hukumar ta kai daya daga cikin kungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar Kano tuni a kwarai da gaske dangane da wannan canjin kuɗi da su kansu kasashen yankin Afirka musamman na kasar Faransa na canza kuɗin su daga sefa zuwa eko kusan za a iya cewa wannan gaskiya riga malam masallaci ne la'akari da yadda kamar ga misali ita kanta kungiyar eko tana shirye-shiryen samar da kuɗi na bai ɗaya wadda za a amfani da shi a dukkanin kasashen mu na Afirka wadda kusan wannan za a iya cewa ko kaɗan ita kanta su kansu wayannan ƙasashen kamar sun yi riga malam masallaci la'akari da yadda misali kwara a bare a amfani da kuɗi na bai ɗaya wadda hakan ne zai ba da dama wajen haɗa kan ƙasashen mu na Afirka da kuma gudanar da harkokin cinikayya baki ɗaya. Mai magana mutaka MTK daga nan shahu ƙaramar hukumar ta kai da ke jihar Kanan tarayyar Najeriya. sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja wannan abu ne mai mahimmanci sai dai wani hanzari ba gudu ba ƙasar faransa ya dace ta diba cewar wannan kuɗi da ake so a kirkiro a fara amfani da shi ba a riga an kirkiro shi ba ballantana a fara aiki da shi duk da yake dai an ce sabuwar shekara za a yi amfani da shi don haka muna kira ga su shugabannin wa'annan ƙasashe har idan suna ganin cewar wannan abu zai zo musu da matsala to su ba faransa shawara na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Nasiru Shehu yunusare a jihar Yobe tarayyar Najeriya memba a dandalin yan gwagwarmaya. Wannan abun bai zo mana da mamaki ba kuma wannan abu ya nuna mana cewa sai da suka ga kusan wannan yarjejeniyar da kasashen ekowa suka cimma na cewa za su fidda kuɗi na bai ɗaya na yammacin kasashen Afirka wato ECO sun ga a wannan shekara mai kamawa shekaran baɗi mai kamawa ta da ashirin za a cimma wannan yarjejeniya suka bullo da wannan abu. Mu dai muna fatan a haƙura a yi wannan na bai ɗaya na yammacin ƙasar afirka zai fi mana alkhairi zai fi mana alheri na gode radio faransa ku tashi lafiya salamu alaikum marafiya sau kada Musa Mini Kandila Bukar jihar Difa a jamfa da Jalaba Zamni kasar Libya. Hakika mu dai namu fata na gari Labiri. Muna fata Allah ya sa hakan ya jama alkhairi a gare mu. Na gode a rafiya sau magana Musa Mini Kandila Bukar jihar Difa a jamfa da Jalaba Zamni kasar Libya. Assalamu alaikum. Mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da memba kungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba. Ni a gani na ba su yi ga malam masallaci ba. Alabashi idan wancan lokacin yayi na kan kasashen Afirka baki ɗaya ya zo sai a jona da wannan sunan ya tafi bai daya da fatan Allah ya ba mu haɗin kan mu na Afirka ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da shugabanni adalai masu kishin mu na Afirka da talakawan Afirka baki daya na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garba ce da memba ƙungiyar muryar talaka ta kasashen jihar Taraba don Faransa sai assalamu alaikum gidan radiyon faransa mai albarka mai magana kan hagu mai barsa daga nan mai nijar ko jami'a ya sauka a rikon tabbas wannan sai dai mu ce fa abin nasu gaskiya sai dai a ce zai bar ba da kura ganin cewar yadda aka yi nisa akan harkokin wannan kuma yanzu zuwa ce a canza musu suna daga sifa zuwa eko gaskiya yana ganin wannan babban kuskure ne za su yi saboda haka muna ja musu hankali da su canza ra'ayi wannan ra'ayin nasu ba mai kyau ba ne gaskiya mai magana dan hagu mai barsa daga nan mai nijar ko jami'a ya sauka a rikon. ku da ke sauraro da ba ku samu dama ba kuna iya aiko mana da muryoyinku ta manhajar WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai dora. na madaha buku daga tsakiyar garin buku da ke arewacin ghana hakikanin gaskiya to tun da ga kasashe sun ware kansu sun fidda nasu suna mai suna eco da muna kira da shugabannin yammacin afirka da a haɗa gwiwa da wa'yannan kasashe gaba ɗaya mu ci kuɗi ɗaya da ya zo mana da alhairi mai magana imrana madaha boko daga tsakiyar garin boko da ke arewacin ghana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan faransa irifi ina muku fatan alheri ina fatan kuna cikin koshin lafiya dukkan ma'aikatan ku baki dai sunana ma'azu baban haro gidan gwanda kasar mai cikin jihar maradi amma yanzu ina ƙasar libya insha allahu rabi e eh, lalle game da wannan kuɗi da ƙasashen afirka suka hiddu wanda ake ce ma eco cikin e, ƙasashen afirka masu sunan ecowas lalle allah ya sanya albarka cikin wa'anga kuɗi muna fatan kuɗin allah ya sa su albarkaci ƙasashen mu baki dai kuma allah ya sa abin ya ɗore ba a zo a fara abin ba kuma daga baya ya lalace ya eh, Allah ya sa dai su shuri hakuri kuma su ɗauki matakan kare kuɗin daga maye-mayen ƙasashen duniya waɗanda ke adawa da tsarin da suka hito da shi ina ma kasashen afirka na ecowas fatan alheri da ma duka ƙasashen afirka baki dai, ina fatan Allah ya kawo musu ci gaba insha Allah rabbi. assalamu alaikum rf hausa lalle mun ji daɗi kwarai da wannan kuɗin namu aka maida su bai da inda ka je a cikin wannan kasashe za ka yi wannan bukatun naka babu wani fargaba to mun gode kwarai ya eh, kuna ta da naku abdurrahman ibrahim wanda an kai sani da abdu dan ikakan daga na arlit jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu rf hausa mai magana abdul nasir daga tawashin jamhuriyar nijar wala shugabannin mu su yi tunani sosai ai ba yanzu ne ya kamata su yi wannan abu ba tun baya ne ya kamata su su yi wannan tunani saboda gaskiya sefa karfin da take da shi ba kanamin mai kuɗi na zai sarrafa kuɗinta ta ba shi aiki da su sai dai muna fatan muna roƙon Allah ya taimake su ya cika musu gurin su gaba daya mu da su mai magana Abdul Nasir daga Tawa jamhuriyar Nijar nagode RFI Hausa a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan radiyon RFI Hausa dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku ni eh, ni na ku honorable Nasiru Manzo eh, Ismail daga nan birnin Maradi jamhuriyar Nijar eh na ji maudu'in da aka tantamna akan shi yau na kuɗi bai ɗaya da ƙasashen mu za su yi eh wanda kuma har da ƙasa ta jamhuriyar Nijar a ciki ni a iya tunani na iya abin da nake gani wannan abu ne mai kyau sanadiyar eh muna kashe kuɗi wanda yake na sefa wannan mu bar shi mu koma ƙasa eh nan da za a yi na bai ɗaya mu nan Afirka ina ganin abu ne wanda yake mai kyau insha Allah kuma muna tunanin sanadiyar shi za ka ga mun samu ci gaba kuma muna fatan hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya shige mana gaba kuma ya kama mana abu sauran al'amari kuma Allah ya sa abin nan ya tabbata ka aje a yi eh, ka aje a samu matsala sanadiyar a watsa al'amarin Allah ya sa a tabbatar da haka din kuma Allah shi ke mana gaba. Assalamu alaikum Radio France International RFI. Sunana Hashim Mummune dan Nijar wanda yake zaune a birnin Port Na warko in ce musu abin alheri ne amma su tabbatar da cewa abu na warko shine babu wani wanda zai zo ya tsare yankin. Sojojin su ne za su tsare yankin. Idan suka yi unhwani suka saki damar da suke da ita to abin da zai biyo musu baya Allah ɗaya ya san iyakar shi. Da Allah ta kama yaran ne birki. Saboda haka su yi unhwani da duk damar da suke da ita su tsare al'umma su tsare yankin su kuma su gaggauta wucewa daga kuɗin sefa su nuna ma tura mucin duniya wasu mutane ne kuma mutane ne masu inci wanda suke iya wani abu ba tare da wani yayi musu katsalan da ko ya shige gaba gaba su ba na farko shugaban kasar faransa ina yi mishi fata alheri da zuwa nijar kuma allah ya sa zuwan shi alheri ne ba rishin alheri bane ga 'yan kasa amma in tabbatar da mai ni hashin mummuni ina ɗaya daga cikin 'yan nijar waɗanda ba sa son sojin faransa ko guda ya kasa. kasance cikin Nijar kuma ina so in gaya mu shugaban kasar Nijar ya dinga unhwani da ra'ayin 'yan Nijar ba wai ra'ayin wasu uwayen gidan shi ba na gode Radio France International ku taji lafiya ashin mummuni dan Nijar birnin Port Harcourt dalla duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international arafai sai injiniyan da ya sada ni da ku mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.